kada da labaran ƙasa da na ƙetare. a cikin labaran za ku ji cewa babban bankin ƙasa cbn ya ce a yanzu tsaffin takardun naira sun fita daga tsarin dokar hada-hadar kuɗi a najeriya cutar nan mai saurin kisa ta mashako na ci gaba da karuwa a kano da lagos zuwa 216 tare da yin ajalin mutum 40. wani matashi ya nitsaya ku a wani ƙauye da ke karamar hukumar gizawa da ƙetare kuwa afirka ta kudu ta ayyana dokar ta ɓaci yayin da ambaliyar ruwa ta yi ajalin mutum bakwai a ƙasar mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa wannan rana ta talata yau dai muna 21 ga watan rajab shekara ta 1444 bayan hijiran feyen halitta daidai da sha hudu ga watan fabrairu shekarar da ashirin 2023 miladiya sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran yau dai saura kwanaki goma a gudanar da babban zaɓe a najeriya ka sani cewar ka ita ce 'yancin ka' Babban bankin ƙasa CBN ya ce daga ranar goma ga watan Fabrairu da muke ciki tsaffin takardar Naira 200 da 500 da kuma 1000 sun daina aiki a matsayin halartattun kuɗi a Najeriya. tun da farko dai cbn ya sanar da ranar 31 ga watan janairu a matsayin wa'adin da za a daina amfani da tsaffin takardun kuɗi sai dai ya tsawaita sakamakon matsin lamba daga 'yan najeriya duk da haka kafin wa'adin ranar goma ga watan fabrairun da aka kara jihohin kogi da kaduna da zamfara sun garziya gotu domin neman a hana cbn daina amfani da tsaffin takardun naira kotun dai ta amince da roƙon ta kuma ɗage sauraron ƙarar zuwa gobe wato laraba 15 ga watan fabrairu da yake tsokaci kan al'amarin a wata zantawa da ya yi da 'yan jarida controller a bankin cbn a bauchi haladu idris andaza ya ce tsofaffin takardu ba sa kan doka ta wani labarin kuwa mai alfarma sarkin musulmi wato kuma shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci alhaji muhammad sa'ad abubakar na uku ya koka da yadda al'amura ke ci gaba da taɓarɓarewa akan sake fasalin kuɗi na naira yana mai cewa matakin ya jawo yunwa da fushi a najeriya a cewarsa ya kamata shugaban kasa muhammadu buhari ya magance matsalar domin hana fuskantar ta da zaune tsaye sarkin musulmi ya ce rudani kan canjin na naira ya sa 'yan kasa cikin halin damuwa ya bayyana haka ne a wani taro na yini biyu da gwamnatin jihar kano ta shirya kan sake fasalin kiwon dabbobi da magance rikice-rikice wanda aka gudanar a abuja sarkin musulmin ya ce ana samun karuwar tashe-tashen hankula saboda tsarin hada-hadar kuɗi na cbn inda ya kara da cewa ya kamata a ɗauki matakin gaggawa domin dakile tunziri daga 'yan najeriya dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc bola ahmad tinubu ya alkawarin kammala aikin haƙar mai na kwalmani idan aka zaɓe shi tinubu ya bayyana haka ne a lokacin da ya kai wa mai martaba sarkin gombe abubakar shehu abubakar na uku ziyara a gombe dan takarar shugaban kasar ya alkawarin tabbatar da ci gaba da aikin haƙar mai na kwalmani domin amfanin al'ummar gombe da arewa maso gabashin ƙasar nan ta wani labarin kuwa gwamnan jihar rivers ne sun wike ya ce bai yi mamaki ba yadda kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar pdp ya soke taron da aka shirya a jihar gwamna wike ya bayyana haka ne a taron yakin neman zaben jam'iyyar pdp a karamar hukumar akuku toro ranar litinin gwamna wike ya kuma kalubalanci abiyarsa kibo da ya bayyana wanda ya kashe tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar pdp chief ak kibo na kudu maso kudu da kuma gospel bibiole tun da farko dai yayin da yake bayyana dalilin soke taron ajiya shugaban kwamitin yakin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar pdp sanata lema beba ya ce hukumomin tsaro ba su iya tabbatar da isasshen tsaro a jihar sanata mai ya kuma yi kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya tsawar daka akan hukumomin tsaro su kasance masu aiki cikin kwarewa da rashin son zuciya wajen gudanar da ayyukansu a lokaci da kuma bayan zaɓukan 2023 ta wani labarin kuwa kotun ma'aikata ta ƙasa da ke zamanta a kano a ranar litinin ta umarci gwamnatin jihar kano da ta mayar da muhimmi jirimin gado a matsayin shugaban hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafen jama'a da yaƙi da cin hanci da rashawa kotun ta ba da wannan umarni har zuwa lokacin da za a yanke hukunci kan karar da ya shigar Rimin Gado yana kalubalantar sahihancin matakin da gwamnati ta ɗauka na sallamar sa ba tare da yin adalci ba. Idan za a iya tunawa a ranar 14 ga watan Disamban 2022 kotun ta bayyana rimin Gado a matsayin shugaban hukumar ta kuma umarci gwamna Abdullahi Umar Ganduje da ya biya shi bashin albashi da ya haura naira miliyan biyar. amma maimakon aiwatar da umarnin gwamnatin jihar a ranar 24 ga watan janairu na 2023 ta kori rimin gado wanda tun da farko ya fara dakatarwa bisa dalilin kudirin majalisar dokokin jihar kano a ranar 26 ga watan yuli na shekarar 2022 To nan kuwa wani yaro dan shekara sha hudu a Shafa Ibrahim ya nutse a wani kududdufi a ƙauyen dan zaki da ke karamar hukumar Gezawa a jihar Kano. Hakan dai na kunshe ne a cikin wata sanarwa dauke da sa hannun mai magana da yawon hukumar kashe gobara ta jihar Kano Alhaji Saminu Abdullahi da aka raba manema labarai a ranar Talata. sanarwar ta nuna cewa lamarin ya faru ne da yammacin ranar litinin a cewar sa wanda abin ya shafa ya zame inda ya fada cikin kududdufin ya ce tuni aka mika gawar ga hakimin ƙauyen dan zaki muhammad abdulkarim domin kai wa iyayen marigayin don yi masa jana'iza. Hukumar dakile yaduwar cututtuka ta kasa CDC ta tabbatar da samun mutane 216 da suka kamu da cutar mashako daga jihohin Kano da Yobe da Legas da kuma Oshun. hakan dai na zuwa ne yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai arba'in a ƙasar nan ncdc ta kuma ce wanda ake zargin sun kamu da cutar a ƙasar nan yanzu sun kai biyar da ashirin da uku daga jihohi biyar da suka haɗar da kano da yobe da katsina da Legas da kuma oshun shugaban tawagar yaƙi da cutar a na ndcc wato ncdc dr bola lawal shine ya bayyana haka a ranar litinin dr lawan ya ce an sanar da hukumar ncdc game da barkewar cutar da ake zargin an samu daga jihar kano da jihar legas kuma an tura tawagar gaggawa domin zuwa jihohin don daukar matakan da ya dace. ta wani labarin kuwa hukumar ncdc ta ce kasar nan ta samu adadin mutane 429 da ake zargin sun kamu da cutar kwalara ciki har da mutuwar mutane 17 ya zuwa yanzu a cikin 2023 hukumar ta ncdc ta bayyana haka ne a cikin sabon rahoton cutar kwalara na mako-mako na mako hudu daga biyu ga wato zuwa 29 ga watan janairu da ta wallafa a shafinta na intanet rahoton ya ce an samu rahoton bullar cutar ne daga jihohi 11 da ke fadin kananan hukumomi 24 ncdc ta ce za ta ci gaba da ba da horo kan sa ido game da cutar kwalara da kuma samar da shirye-shirye na matakin jihohi. to wani labarin kuwa hukumar kula da shige da fice ta kasa ta yi watsi da jita-jita akan wata jarabawar ɗaukar ma'aikata ta shekarar 2023 da aka ruwaito cewa za a gudanar karshen mako hukumar ta mayar da martani ga rahoton da wata kafar yada labarai ta yanar gizo ta fitar cewa za a yi gwajin cancantar ɗaukar ma'aikata a ranar juma'a 17 ga watan fabrairu da kuma asabar 18 ga watan fabrairu da nesanta kanta daga wallafar a shafinta na yanar gizo tana mai cewa suna sane da labarai da ke yawo daga wani sashin wato shafin yanar gizo game da gwajin cancantar da ke tafi a ranakun juma'a da asabar sanarwar ta ce labarin ba shi da tushe saboda haka akwai bukatar a yi watsi da shi to madalla daga kasashen ƙetare kuwa farawa daga nahiyar afirka ƙasar afirka ta kudu ta aina fuskantar iftila'i a ƙasar yayin da ambaliyar ruwa ta afkawa larduna bakwai daga cikin tara a ranar litinin a lamarin da ya lalata hanyoyi da gadoji tare da yin ajalin akalla mutane bakwai hukumar kula da yanayi ta kasar ta ce an fuskanci ruwan sama kamar da bakin kwarya a sassan kasar kuma ana sa ran za a ci gaba da samun saukar ruwan hukumomi a kasar sun ayyana yanayin da ake ciki a matsayin babbar iftila'i na kasa domin damar ɗaukar matakan da suka dace na magance tsatsin wato tasirin ambaliyar da ke shafar gabar tekun gabashin kasar cibiyoyin kula da iftilawoyi sun ba da rahoton mutuwar mutane bakwai kawo yanzu to sauran sassan duniya kuwa rundunar sojin amurka ta ce an gano na'urorin balabalan na leƙen asiri na farko da aka harbo a amurka daga tekun atlantika ma'aikatan bincike arewacin amurka sun ce sun samu tarkace daga wurin game da duk kayan nau'ikan na'urori da aka gano hukumar binciken manyan laifuka ta fbi na binciken abubuwan da amurka ta ce an yi amfani da su wajen leƙen asiri a wasu wuraren da sojoji ke da muhimmanci tun da farko amurka ta harbo wasu na'urorin leƙen asiri guda uku a ranar 4 ga watan fabrairun 2023 yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci to fagen na kasuwanci ofishin kula da basussuka ya ce ya tara naira biliyan 724 da miliyan 9 a watan fabrairun 2023 da gwamnatin tarayya ta yi gwanjan hannayen jari hukumar ta ce an samu karin kaso 100 idan aka kwatanta da na shekarar ta gabata an gudanar da gwanjan ne a ranar 13 ga watan fabrairu na shekarar 2023 an samu masu saye 577 a cewar sanarwa da hukumar ta kula wato basussuka ta wallafa a shafinta na yanar gizo ce gwanjan wani bangare ne na kokarin samar da kudaden da za a amfani da su wajen aiwatar da kasafin kudin gwamnatin tarayya na shekarar 2023 da kuma samar da muhimman ayyukan more rayuwa a fadin ƙasar nan. Za labarin wasanni. ta na wasanni hukumar kwallon kafa ta kasa nafef ta ce za a gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa ta 2023 a watan mayu hukumar nmf ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta fitar a ƙarshen taronta da ta yi a daren ranar litinin abuja kazar ta 2022 bata kammala ba kuma babu wanda ya lashe gasar hukumar dai ta ce za a fara gasar mako guda kafin kammala gasar firimiya ta najeriya a shekarar ta shekarar 2022 da kuma da 23 wanda ya lashe gasar da kuma kungiyar da ta zo ta uku za ta wakilci najeriya a gasar cin kofin zakarun nahiyoyi ta cf a shekarar 2024 to sashen masana ne da da Allah kai mu karaye da ke nan Kano da Jos Plateau da Gusau a Zamfara sai Yolan Adamawa duk za su kasance akan yanayin washewar sararin samaniya kamar wani sashen sha da kuma sha bakwai idan muka lega kudancin kasar na Oron da ke akwa Ibom da Auka a Nambra duk za su kasance akan yanayin gajimare kamar na 20 da kuma 24 yayin da surin surulere da ke Legas zai kasance akan yanayin washewar sararin samaniya kamar na 25 idan muka bar ƙasa najeriya kuwa gali da ke ruwanda zai kasance akan yanayin washewar sararin samaniya kan sashen sha hudu yayin da monrovia da ke liberia zai kasance akan yanayin cida kan ashirin da biyar sai also da ke norway zai kasance akan yanayin cida kan na sashen biyu. haka ne muka zo ga ƙarshen labaran sai dai ga wasu daga cikin muhimman kanun su. tun da farko kun ji cewa babban bankin ƙasa cbn ya ce a yanzu tsaffin takardun naira sun fita daga tsarin dokar hada-hadar kuɗi a najeriya cutar nan mai saurin kisa ta mashako na ci gaba da karuwa a kano da legas zuwa 216 tare da yin ajalin mutum 40 wani matashi ya nutse a kududdufi a wani ƙauye da ke ƙaramar hukumar gezawa ya ketare kuwa kun ji cewa Afirka ta kudu ta na dokar ta ɓaci yayin da ambaliyar ruwa ta yi ajalin mutane bakwai a ƙasar. Tokar magana auna cewa da mai kama ake yin kota. yau dai saura kwanaki goma gudanar da babban zaɓe a najeriya ka sani cewar ƙuri'ar ka ita ce yancin ka yanzu kuwa madadin sashin labarai da lamarin yau da kullun na mita da uku haɗu 93.1 sai sandra kaura da ta tattara labaran nura haruna mudi ya dafa da fassara kamaluddin muhammad ya sadan da ko ni da na karanta jamila siyo adam nake ci a huta lafiya